imamu shafi ya aiki da istihsani kaga ba ana cewa ya ce istihsani ya ture shi ya ture shi ya ture shi ko to amma shi karan kansa ya aiki da istihsani hatta ga wuraren na daya al-istihlafu alal mushafi rantsuwa a nemi mutum ya rantsa da qur'ani haitu ya qulu kama fil um وقد كان من الحكام الآفاق دقتكين الآلاف فمن يستعلق وقل من نما متعلن على المصحف وذلك عندي حسن اگر اس کی ذانی نیا کہے گی تدا میں وانے میں چھے میں مثالی کسی کی ذانی نیا اندرہ سمجھتا nake bai zo ba yau bai ba oh ya tashi ne, ko. na go jarrabawa yau nan bai da kokari ke yanzu ƙwarɓari amma dakaru dakarun suna nan sun fi ƙarfin su tafi gida sai su jarrabawa sun iya alaba da sa to saboda haka nan kaga sai zan na can zan tsina ba aka aka ƙari ne أنا নাই কিনে أنا আমার যেহেতু রো কারণ আল্লাহ আমার আল কোরআনি কোরআনি কারণ والعمرة في أشهر الحج عمرة أو تنين حج حيث سئل عنها فقال حسنة متي هاي عمرة أو استحسنها وهي أحب منها بعد تعفص يوادك بعد الحج لقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم دخل دخلت العمرة في الحج عمرة شكت أي أيك حج نأكو يعني أي أيك الإستيساني وضع المؤذن أسبوعيه في أذنيه ما يكيران صلى يسا يا صنع فأكون نوانسا yanzu da za ka ce mutum na ga ka kira sallah me za ka yatsa ka sa yatsan ka kunne ina aya ina hadisi amma kafi kada ka je ka dinga tambayan ka kure mutum ba kyau sai Allah ya taimake ka ranar da za a tambaye ka sai Allah ya kawo maka amsa to amma irin wannan ne ake wa wuce ya sai an zo an sare ka menene hukuncin ya eh, sa kunne a kiran sallah aka gan Allah ka tambayan irin yanzu sai da Allah ka mu mai ai yawa mu ka karanta in ba za ba sai ka faɗi istihsani ne in za a kira sallah ka sa kunnin ka Allahu akbar Allahu akbar istihsani ne in ba ka sa ban wa ba komai kiran sallah ya tabbata amma istihsani ne وضع أصبعيه في أذنه حال الأذان حيث يقول وحسنه an a asbu'aihi fi udunaihi hudu wa qala fi daf'i zakatil fitr ya yi magana wajen ba da zakafin da kai kabla al'idi biyau mai ne ga mutum kafin kwana biyu ya ba da zakafin da kai yana da kyau istisari ne amma in ban da ba don haka ba tana waje ba ne ga ganin watan shawwal ko kuma alfijirin ranar sallah shi ne ka'idar bayar da ita nan take waje ba in ma ana ganin watan shawar mutum ya ba da ta waje ba ko kuma bayan sallah asuba yi ta amma idan ka ba da ita kafin kwana biyu ayyafi. ya fi hmm? kaga ka ba wa izala mudu takwas takwas hudu uku ai ka gani masha Allah zai dafa abincinsa zai yi gayya zai yi menene shi ne zan kace masa don mu ci abinci ki barci ni ma na shi ko zai koyi ne hmm? hatta ba ga ya gangara ina abdu salam ne ke ya zo da bai ci abinci ba shi ko yana da abincinsa tun kafin na riga na yi na duke kai Allah ne maka tanadi ni nan gaje kadar da ya dafa abincinsa ya je ga shi rafi ya kamo kifi ko ko harkar tsuntsaye gaji ka harbo ko duwa guda uku ko guda biyar ka zo ka fige an aka sami ya zace kai yaron nan ina jin daɗi shi ba wani da Allah har buwaye ita kuma shinkafa fin da kai ce to a ba da ita kafin kaga an kyautawa talakawa biske dai kaga hasanu wasta hasanahu liman fa'ala نجر أنه استعصنا في متعة في حق الجري متعة حق مدتش أن يكون خادما وفي حق الفقير مقنعة وفي حق المتوسط ثلاثين درهما وأن استعصنا في المتعة هو في حق الغني ai kaga shi hankal gani kaga zai yi hada ne zai yi tamattu'i ba mutu aka aure shi ba ya yi tamattu'i ya kaga ai ya an kyauta tun da zai samu tsirke kyau ba kuma ya bada kaga bayan Allah za su abun da su ci tun da akwai wanda kuɗinsa sun zube akwai wanda ya tafi ba jari ba me ake ce masa guzuri ba guzuri akwai wanda ya tafi don akwai mugaye a ciki bai hana kai ka je ka bada na Allah na nan a ciki kaga idan mutum haka ya kyauta kaga wayannan bayan Allah ya kawo abin da su ce ya gari. e eh, yawwa an ya kuna khadiman zai zama mai hidima mai aikace aikace in yana aikin haji, ai gaba da shiga ko ina ba fi eh, ko wa fi haqqil faqiri in kuma haƙƙin faƙiri ne wannan muku ne a tanta gamsar da shi ya samu wadatuwan zuci nuna قناعة وفي هك المتوسط أشيكما أنه ثلاثين درهما درهمي أي ألوكة تنسى درهمي ثلاثين ذيك دقا ذيك متندق نشيدا أنه استحسن في خيار الشفعة أو أن تكون ثلاثة أيام وجن ذات شفاعة كان أظن كفيها بشفعة to ai yanzu ba nan take ba ya ce maka in za ka kama da shi shifu'a ka kama in kuma ba za ka kama da shi shifu'a ba sai da fara aiki sai ka ce ban kwana uku sai ba ka kwana uku zuwa kwana uku in kuɗi za ka nemo in gamsuwa za ka yi in nazari za ka yi in to duk tunani da za ka kwana uku a amma in ba haka ba take kawai ana gama sayar ma kawai za ka fara aikin ka أنه نص في عهد أطواله أنه يبدأ في النقال بمخرج السبق اتباع لعادة الرماة قال وأصحابه قال أصحابه هو استهسال أنا فأنه نص في عهد أطواله أنه يبدأ بمخرج السبق في النضال ana fara fitar da gafa abun gafa na kibiyoyi tunda a harbi kibiyoyi sun fi aiki wafa da ake ba wata ba ne ba ana fita da shi amma akwai nau'in ta su ji'i ga mayaka matasan musulmai su zama jarumai su zama gwanaye asalin sa wasa ne amma wata ibada ce da ake yin ta abin kamar mu yanzu ga ƙasar hausa ya dace mu nemo farauta mu ƙawata ta a dinga fita mun fita neman nama amma na mu horar da kanmu kaga daga nan aka ce maka ka je ka dawo ka je faka a ƙasa ka dawo a ƙasa to ai na tabbatar da zaka ga tsofan kan nan ya rabu da je kai wannan wani irin tsoho ne wanda ba zai je to haka Allah ya shi nan kuwa Allah ya shi bi bi bisa wannan baya cikin nan kaga istizani ne tunda ana magana farautar nan ma ibada ce farautar nan ma menene ne to banda ibada banda wannan ta kan sa mutum ya samu kwarin jiki tsoro zai fita daga gare shi zai taka tsaya, zai ga tashin hankali zai ga halittu iri iri ka kwanta a baki a gindin bishiya kana hutawa can sai ka ga wani ice ya sarke da ice ya naɗe ce kai Allah da iko yake can ƙarshe sai ka ga ashe halitta ne na hannu ina fito da yanzu ina kama tsuntsaye eh, wariya kusa da shi za ka iya dawa daga inda ya fara tashi za ka yi tukuna sai dai daga nesa kaga daga ina ya fara amma ajin bin bishiyar nan ba za ka dawo daga nan ka ba ga daga ina yake tun da haka kan. can ciki ina hutawa kai ma kana hutawa ko kuma kai zaman ka kace ba wa kai hutun ka ne hutu nake hmm to nan a dage ne ballo su zaba zabe da shi zai ba shi uru ne tafi tafi daga nan wurin huta muke bi makarajin sauke ittiba'an li adatat umati saboda al'adar maharba qala ashabuhu istisanun ya wannan ya isa isaku jago